عند تكون لك معلومات مدروسه يعلمه وابوه تدخل كمان دي طبعا هو اللي هو يعلمنا ليه تبذل الدعم ايوه هذا تصور ان لك التوازن نوع لا عليك مكون تلقى ان سمارة سوري يعطيك العشان لما من وعدك انت رسولا ومن اعرف ما يجب هذا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أحمد ربنا وأشكره أحمد ربنا وأشكره أن أبعدنا لباس التقوى والإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأرض والسماوات وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه خاتم الأنبياء والمرسلين والمبلغ شرع الله للناس أجمعين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يحيد عنها إلا الظلم اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على هذا النبي الكريم والرسول الامين محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ايها الاحبه في الله احييكم جميعا بتحيه الاسلام الخالده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته alfanil benin wanda ya bana zafa magil wanda kera wannan saunin kan kanar kando da wasu rawa dina mutum ce ya sira ba su ya sa kan zuwa ba kan da bayin tempa kan kanka wannan kan da katar yi mutum mutu na kan kando la doro ton da wasu rawa dina yi kun ke dukkan da wannan saunin kan kuma tantuma da biyar muhammad sallallahu alaihi wasallam tana wa kuduril ko zuku ne kan dara e la dini ya biyan me ya sidini boyi mutum na ni ka kan dara ta ne muli a wala ne na mujin la le ne dik ba la muzilum la le ne dik na biya ma alaihi salatu wassalam sun da ko na mi wala bida da ya ba ta ni ba da kisi da kuma ana kisi ga rana da hancin da zaman nan da garin kite kun ke dusu ya da wannan da kun da so ba so ni mun sai na ton la na ton do ne ni mo ma ku ba ba la mun zai ra mun en ti wo ton da bayin den ba mi kan ka ne wannan an da ba ba ni da mun wannan ne rencide dabla suiman ka se to isobo to la hakika mbaamte la wakabe bala na ti yawindi wani me yayi mun dan ta la mun ta ta ga mun na wannan bakar fara bakar diga bakar simre bakar baso ya sawon basuri ya sawon bakwen ya sawon bi fanan tudinki ya sawa kibun fan dilli ayatuna ba mana ka sai ya dabnusi wa sikun kare bene itan ju sawa da ya wa da muhammad ibn abdullah aya wannan yanga alabi ya tinjuma alabi ya ni tunjuga alabi ya ni ni wannan minti wannan wannan yi da wal adam kwamfuwa yaren kite ya nabi ya ni tun wannan tumawa khatabul anbiya wal mursalin nabi ya kana wa mu nabi ya da sori da tinjuma ba nabi ya kana wa bore tentun bana le ko na ya ma alayhi salatu wassalam lo ko re yibe la ne ni ko bi ka nga na wa ta ne ba fa jidi wanda an gara ti ya tu ko ko wannan sa ne ne mun kale mbe na le ko bana ku ya ha na ya ma alayhi salatu wassalam lo ko re yarin ti te tun ne ya wada ba fa ya ye da fa na kibare le shurun ba mu aka ta sita mun nan diri diri kama na koron da ba bufe da ta kuma mai kwa a zaɓi sun ga wannan sauran ne kuwa ma la tuma la runa la nukin zurfa hali wata wallo da wakon da ne da kuma wannan tun wannan ba su fi sau la ta da wani da sau da albaraka amma na biya ma alaihi salatu wassalam ne ne da karan ba la sahabse la ta da yi da ba la ne ne da nan sakon kuma ba ne manare da wani zuwa lagunhum de nere nan to taare ad wala yaudaraare ila alkiyama koto men nan tuma ma se wasongo wala ya ko fa ni zuru ba ko ta mun na da sa ko ko ro mun na da zaman lafi mun na da zaman lafi ma da ma ko ta mun nan tuma jibe ya se da non ta se ya nabi se ya da ma ko inda fa be da ka ba ko da ba annabi sallallahu alaihi wasallam nan dubun ba min kanga tiye mai ya ce da wani a ya yi wasu a ya albaraka da kuma kuma na mutum wani ci lardo muna yi lardo muna ba da albaraka wa katman jini ya ce da wannan bukti wanda a ya bumban yanzu ya wala safara juba a rasma na da ya yi wujuhu da kuma na da fisna da yi wuri ya nabi ya ba alaihi salatu wassalam jijirawa ya bumban yanzu ya wala arwala zaɓe ya lamusa yugo da zina da wala oktobar cuba rasmin yidar da yi mutu sai yi lafi lawai lawan na kula yi wani sai babu ta ba a wani tankin kanin a ina da kasosin ta ba a wani da ya kawon bara in ta ton wani ton dina wani zina mata dina da labin jirgin dina ta wuri da labin tafin wani kudin ya fasin wayannan dalibe yi sababu lebe mena kiton yela wala ni sababu wala wata ma na yana duro da yin kite a ti fara ni wata gobe da wala kan sama shekha ali da amma a wala tema ma kan na son ne tawo don gwamna na zuwe ne hawala mafhum sunna bil islam ayi bi sunna fasan go al islam ga sunniya ba balundurun da anil fa'an bil qawm da sunna ala hawa yi mai wani hawa jiyar jini ba yi hamla mutum ni ba a zaɓar ya sun ba yi hamla mutum ni ba a zaɓar ya bi da mawar ma san na bebe da yi fi sunna fi sunna salafiya wa sunna aliyya rimtawar da sunna da zaɓar ya sun sin bil a hadan wa fajin ya hamle ne ba kuwa mai da ne ba tuma firatar maha ilislamu fahim gombe latun maha a intikin maha wani budo don kalimatu sunna fil islam yela da ta mo bi ma wani mo han kuyin godan ta ba te to ya an kunya ta ba don mun hali mun kenge kalimatu sunna wa aya jira sunna akan mo yi apa zuli apa fanse ba amle aya bu ndi da rabi mu don kalimatu sunna wa aya la rabi mu da ren ti de ti da halimi wala rabi mu zilu zalan ne ma to ti sura na bawa mulgim ti mo kan gara bi mu ti ba ta utilize ba ko الحمد لله رب ديسون الدم كلمة السنة وردت في عدة معاني لو كلمة سنة منا يقوم توام كرمان نمسكتك يمن لا بين زلزال أولا من تيانيما أي هذه سنة فلان أي وجهه أزعل من لوته يبنى بمعنى ينده من مما وقف معه سنة وتم في عادة ينده من مما أمنه يبنى سنة وتلا دينه هي سيرة ينده جنب وقف عن دينه كان لا يوم أي تبعت يزعل سنة يرين كتير في هاي سنة ربين بلما يهوني يبنى yahuna zimtibuna ya gwama zimtibuna ya tuma zimtibuna ya mukenre e ma ya zulo ma ya tunna tare wani da kuma ya gumun da ya suna ya bana wa hasha wa hada shay'un daraja alayhi nas yo ya bulinga ba mun da wasu min malaba wa hada zini mutima de wala ba ha wa nan yo ne bulusa wala ba ha ya ba ko zinna fa yada ba yo ko da ba da wa ha amma na ba da sunna ban fahimman maha yawa ya ne san da nake ne ya ne san da nake ne la yin lawa don ila ya mafu sunna da filowa ya ne ke te te kalimar sunna wa awa alquran ko zin spila yo sunna wa alquran ko a zin spila yo bai da wannan goma yin ya bana la fa'il yin ne wata ce ya ba ya roke ne wannan bai ce ba sunnatullahi fil ladina khalu min qabl wala tajida li sunnati llahi tabdila ti wanda ya winna nganare la winna mikenere ne bi sin de gulluwa to ba hanji na biya na nan wurin cin cin zuke da da su ha kan nan ba ba wanda ti wanda ya ba ala winna sun tu winna ba la winna ngana winna ngana gunne ala fa an tin bi gawe wani sa ngana gunne patini wuri yabda kenda ba ni dun do be wala bi timi a don yana yabun ya sunna yana da mun dinga ahliya sunna da halin mu wa ka'a islam wa zakan nabiyana alayhi salatu wassalam wa mataka wabila tuma hasarat lafzatu sunnati bi tijahi nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa hayati sunna a nabiyana wa mataka alayhi salatu wassalam gunda tesa nabiyana ne tuma la buni hinka tonkone nabiyana ne don gugu mun fata to kan nabiyana ti yadini wayana aw ko ya yura to ne nabiyana alayhi salatu wassalam ne hun gudu wani to wa kullu bid'atin dalalah ti bi lawo bi da fana bi mun diga ya ni nan ya ni ti maha ti da ya ti ba ni ba ta la ma a wala bi nare ne fa bi ko bi ni mafhum sunnah fil islam la ni ti ba ni ba fa ni sa bi ni ba ba sunna ne fa bi tun jewo foni bi da yura ko lila ma banga da ba sun fa bi ta la mai sun yuri la ba banga da kisa la ko wani jama za a a ya ba mai hindi sunna ma hande ba zai ne tanna ya mu wala hadisi mai ba hadisi mai ba ba ta da ku sunna ba na ba mu ne ba mu ta da ku ko tun hali wala fi ko mai ba ba mu ta da sunna ma hande ne yau sai hadisi mai ba tun hali bi wala aqila mai bar me kar sun da gore to bar me gonda yara da mai hiri ba ba to han da le wala usul usul fiqh wa din ya araba bar me da kar sun da gore mun ko ta yi nan da idan han da tafsir mu yende bar me kar sun da gore mun ko ta yi ni wala ban ba don ya ran gidi mafhumu sunna afadi ni da yake da bu yanna la fa'ala da ya ma'alayhi salatu wassalam zula gonda bazna wanda sai da ne wanda da ne wanda ba ne ya ran gidi الهاية دي ولا كلمة السنة عند المحدثين حديث وين لا حديث بان ربا الهاية دي السنة بان ربا يبا حديث مري ولا يدي حديث مري ولا إمام بخاري لنبا إمام مالك لنبا كذلك ليس مساعد لنبا لذا إمام الأوزاعي لنبا حديث وين لا وين بلد الزندي بان ربا هاية دي السنة بان ربا يبا للتي هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو سيرة أو صفة خلقية أو خلقية يبنى سواء قبل البعثة أو بعدها بل إذا انتهى بسم الله منه إلى بومن يقول دير بومن إلى بومن كرون يبينها تقريرا لما إلى بيام عليه الصلاة والسلام نبي يبون يجمع كذلك إما من قول ما تيقيا نبينا عليه الصلاة والسلام بمبر لو حديث وحديث من أبوه كان حديث ما يمنع أبوه دي سنة أبوه دي سنة أمنا لو قيا وقيا قيا وقيا أنت بندي لين نبينا عليه الصلاة والسلام نبي بم يرجع أبوه نيجا هي سنة فهذا بين أو فعل ما يتوني وقد نيجي نبينا أبوه لا تمنع ni bɛ bɛ yen tuma kɔ dɔw ka fɛn bonka bɛ laatuma ni bɛ bɛ wala min kɛ ka bon ye a laatuma yamana dɔw ma nin fa ye bon nin yɛ sunna wa nin fa ye bon nin ka a ne yɛ sunna كذلك بعدين أو تقليد ما لم يأمت النبي عليه الصلاة والسلام منها أن يأمت بلا منبوذ أكسر أكدين غير هي أقول لي سنة بل هذا نيجي بس أكدين هو نبي الله لا يمكن منك لزين هو la min ti kun la ta jira ba maha waka kan na asin de ya bana iya kuma dinga ya tabu ko kadalika ke da bi da ya sun waya na aw sira ma nabi ya alayhi salatu wassalam min jannah al-arabi ne ka ba din ko ya bana wa kadalika nabi ya da bin al-hal ko alayhi tahana yi waya ne ayi da wala la musa ya bana wala wani fa fa hada tan ko ta nabi ya ba ko nan tiki ti basira ya hambe ko ya mun ne sun يقوم بنا أهي أسمى كذلك لبنك لبينا أو صفة الخلقية ما نبي عليه الصلاة والسلام منها أن أنواع السفر ولا غفرنا ثلاثة مرة الشمال المحمدية جمعنا والخصائص المصروية إمام الترمذي غفر إمام جمع الصفة نبي عليه الصلاة والسلام يتمع نبي بيه وقوسه أفنبي يفايه ولكنه كان ربعا nabi alayhi salatu wassalam ayina ne yati masoro akawoko abale me yakwera ila yati masoro yabana ayinda hankenda ka annama yahadiru min jabal yawana mi yarusi da tanzu abanya kan fa wodo ya da numa abale me kiran da musoye wanda fa ya sun hadith mai ne kadalika alhali min jinsi aw aw khuluqiyya ma yazbu da wayna ma yazbu da wayna ba hali min ni kan nan to tando nabi ya alaihi salatu wasallam yin mu wala anora rayu honda me raka kana nanenga arayi me no diloni ni islam fa jinni ya bani waya bu mun ni ya sifa ya dinra ya nabi ya alaihi salatu wasallam sunna alawu to da zirta adinda yin ka da fuwa to da bayyana biyama bode ni sunna zirtiya nabi ya mafo da ta yin kana bode ni sunna wala bilbi nabiyama alayhi salatu wassalam da yimena tawdaka nabiyama lilam tara ñankara han damba e yini to ko mosino wulere mosin teera mañnan yeedo tawaya bumani ye sunna kana qabla bi'satihi alayhi salatu wassalam ke yeleyi to ata nabiyama ñana ka wayi ana ka nabiyama donc yeda ye bumani ga ta hadith men barañanda ta ye bumani ga ane ya sunna la mahara hani bangese wala musalah musalah da مصطلح الحديث نبني سنة نمر الحديث علم الرجال بام الأمير بام بام نمي بام يرقع بام هو سنة هاي دي سنة بام نمي بام بيد يغول من ديك دين بيام نمي حديث من يبا وصل على النبي يغول وغول من دين بيام نمي لأما حديث بام دمي كيبين نبني سنة يتفوي نجي حديث كيسا مانا بكا مانا حرام بام يلمتها يدي سنة بام نمي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير من غير فهمه جماعة يلا بومو بومو هم دي كم تنقل نبيا بومو بومو هم دي كم تنقل نبيا عليه الصلاة والسلام رسول يا هم من غير زلتياهي ولا ضمى ولا حديد الله ما يا ولا توما ولا نبيا عليه الصلاة والسلام ديما أعندهم فوقنا ولا سنة رواتبا nafil la misi ntun wala farida aw taqrir ma mena yam yam yam tun e yam tun tun ne da bayyana ne ya bulin ya sunna la zan han bayan ya wannan ya baba a kun qur'ana ma min nasira wa nake mere a hada binya za faramba ma nabiyam da mai da da kun wadare ma ban nabiyam da da wala zubin diga ma wani bin nurudin ga ba mai lamcin bana sun ko ban bi sai sun ko bana sun ya umur aliyya yamane donc ya yɛlɛ ya simple ta ko la ta ani bi kai aba do ta tiya na biya na mi yamane donc ba ko ba ne e na biya ni min bi biya la ne yin ni suma ha ya dina ya yamane tan hali ba nan ne be wala usul min usul min ne usul tawa ba ne min ba ya ba min ni wala dina ya yamma wa yamma wa mi dina ko ba mi jira da yamma yamma ti ya zema donc wakar kan ma بمنني نمغرا جايد السنة هي المصدر الثاني هاي في السنة بمنني يلا يجيب صبا أما هي ممكن لسلا ما بيدني دم يلو يلا هو أنت البولو يا بنات الإعلام أنتم بدأ دليل إما في القرآن ما في نبي ما عليه الصلاة والسلام سنة أو مولة حديثة وسنة ما يمنع يوتي سنة جاء يتبع من أنتم كبيرا تدون ما يبع ويقصد بها الحديث النبوي لو قلت للسنة وصول ما يمنع وليلا في نبي ما عليه الصلاة والسلام حديث الأمام منها حديث وحديث من أمام منها zimda ko asar la ya tire asar la ba tire ba mi da tin da bumundi ga eh ya sunna ya ne ji mana ti dine ba da bumun ta ga da bumudo ba ne ne rada da ja alquran ma ya nabi ya alaihi salatu wassalam haditha ibtiga wa nan fayran yere wala suratul nahl wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun tarwan nan sai kai wura cikin ra on ko fona biya ma alaihi salatu wassalam boli ne di fona bi da wuri ne ba ko ba sai gabni ne ko ba ya bana imam shafi'i wannan da so ne yin ba ayyar ta wannan fayaran ne ne wa anzalna ilayka dhikra ay as-sunnah tun sai ga hadisi ba ga mu sunna ko fona biya ma le ko bayyana lin nas bone ngi fona be lawo ngi ne ba ma nuzila ilayhim bone ngi musikin ko ba da ba ne me da alqur'ani فالسنة مبينة لكتاب الله سبحانه وتعالى لو أن يهودي تسنة وابن نازلة نبيام عليها القرآن ورلا وإن نسيكم نبيام عليه الصلاة والسلام الآن من يسي أيو إن هي أصول من يلتهي السنة من يلتهي الحكم التكليفي المندوب غير الفرض كيلا تومنين وإن نسيكم ونلو نلفع يبالي تومو تومنين abu wanda wani wani fa ya gani ki batire eh usula mai mi haka mai ki sunu mor yawo ya ba don ban gon da ka aratan ke da wala fi ko mai ba aratan ke da bana eh wala fi ko mai ba idan hali ban je ma eh wala fi ko mai ba don da fi ko mai ba ka fa ne to mora za ga yi la ka ko ba ma fi ko ko yi la to fi ko mai ba ya da sunu ba fi ko mai ba ba ka da sunu da in ya kada ma nawa ta yusra bil fu ne wala bo min sunna rawa ya ne bi fi kuma yema yela min fa sunnatu hiya ma dalla alayhi shar'u min ghayr iftirab yana buwo bun fa shari'u hu wa to wala ti yam ten to kan ne sunde ti patila ne patila ne wala ko na ko nafila ko ni da lolo ko le ma takata ma wala wutu ko so ma rakatay fajr ma wala sadru mawali ما زال هنبالين دا ييلا هنتا بني وين نبنتم عليه الصلاة والسلام نعم كي أمسانتم أبام بير سنبلي لبتي لي أمير أبتي لي أولي لي سنة شكو وين ما يكدا هو يمنا يهين جتمها تنا يا سلام من بريري تهاي في سنة فيكم وين مزل الفوغا هي ما يثاب فاعل ولا يعاقب تاريخ يلبون من نينغا تدلون أن هو من قوم دبيتون لا ساكنان تما abu kyau da sabon kuma ya sun hudu la ha ba han batu ma a fanyin kula kanan sibirai ya yi kuma halatar da san da tiki in karan ba wala gumban ba fahimta in je din ti yiro wani la mawa ya ti sunna ba ti la ti ma ni kan da ba a tunya ne ba fahimta wala ta ba su ti sunna to ka fahimta ya sun wala ko tola ya hadisi bayan bi biya usula bayan bi biya musalaha bayan bi biya fiqwa bayan bi biya aqida bayan bi biya da tafsira mun fi kwaya suna da bon tola ba ta ba fa an ba suna to ne ba da wato an ba an da ilin ba ba yo da ba fa an da mu ne don ji ko mun ba ba mi annabi ya dina ya bi ma'ana ya wadina abuka ba gon fa jillu gomi wuri yo tan geta han te de wa ba so man do le eh gon da buni ko ba gon da eh wala na sa ko yi ya yin gidi bangaren ji sunna yana tumo tumo da wala ya da tumo ta ha sakantuma a tara yin sunni la ha batuma sinu da kabi zuwi ya bana ton ne ba wasu fahama mai di sun lawoto don haye da wala sautar ta sunna to ya na ya sunna wato na ta ya sunna bi ma'ana bangaren ma wa hawa yusra ya kanga ai zuna ya sinu da kabi bala mun ya sunna ba ya sunna to wanda ya wada ya baya ya kwera da bai wala sunna fahimu ya kwera da ya bai wala gumdana waya kana الهالب ولا عقيدة ومهم علماء العقيدة بعض من يقول يا ما وصل تباب لها يدسون باب نعمة أميرا هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم هاي السنة إلى نبي عليه الصلاة والسلام من كان هنا جدنا البيع ما ينبغى العقيدة وتوحيد ما ينبغى هاي السنة باب نعمة وبيلا جينا لكم من نعمة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى نبي عليه الصلاة والسلام هو أن كان نجل في أصول الدين دين يقوى dina yagar ruwan yagare tabi ya ba alaihi salatu wassalamu wa ya kan nago tabi ya lafi ne ya kuma dinga a iya suna wa ma kana alaihi min al-ilmi wal amali wal huda da kuma ne nabi ya ba alaihi salatu wassalam inda yi bai zuwa wa biwa ni wala bangar wayan ne ma ti ya tun wayan ne ma ti ya kan wayan ne ba bi da jiwon fa mi da ni ke sunna ne fa kuma dinga ya sunna to yadda ma wana shar'ahu wa aqarra la bani nabi ya ma hangana ga bin kan zai digara da ya tile na ga da fatile zai da ya musahabi bani nabi ya ma hangana gilli ma ya ne to ne ta tabu nan ba jira ba ye a muqabil al bid'i wal muhdathat fi din ta ya kontrera nan ke manzare ne ya ka din ko wa la yelo wani ne ya bid'a fa ka da dalili ko yelo ko ya humun diga ko da da mai tiya sunna wala aqida wa mayamba donc ya bin tite jeno watne wato wa yaba ya hada ta fahim sunna minna li ila ma ba bil fahim qabil mazmum na yata kan fahama wanda ba han tik ma han wala sosa ila hal bin yese wala tafsir ma yan hayati sunna ba ba mi la sunna ban ne ne ko bi la tiya ma ahiya dinu kulluhu dinu fahim don wala sunna da sinu ma tasira mayamba وهذه وهذه سنته أي وهذه شرع وهذا شرعه ودينه وينبي أم غلعي ونبي أم طول بأمه لو قال غلعي في سنة بمنك تفسير ما ينبع يا نبي أبا عليه الصلاة والسلام دين دين لا بد سنة يا ريت لما تبين ونقو بين الموجودين تلي سلونا أيا زعبا لسلونا يا زعبا لسلونا يا غوانا تنغوانا أنغانا بزمتيا لويرا ناتيا توما ويرنا la pratique la baha ila bodi sunna tafsir mayan sana gara wa ni ile fatabbiq al-islami huwa sunna don ko wannan wuri lawa saha la goma idan nan ke sa to ko pratique wa ko da yake sunna ya bare wala ko nan karam ko le ko ma annan ni ko ko ma ma ndi kan ce to ko ko da yake tafsira mai zilu ne ya gudin da sunna wa yare yake da banar ko da yana fal islamu huwa sunna والسنة هي الإسلام لو هاي الإسلام لا يرى سنة و. سنة بلا الإسلام أباين فهما لفظان آه مترادفتان لا ينفكان أبدا وبهما يقول ديزي ثم لا نقول تابا لا قول نبتاري وهاي تفويا بيان فلا أنقل ولا نيرا بحر تغنيري أي فانكنا نزعب وهاي تفهم زمتيرا fona ninga korin kinawa la tawra ko kana ningi ay ko wa ko dara kana kede ya buni ya bera ma kadhalika fa hayi fona ndi me ko kana ni ko kana bibi ya ba don ma fuma ya ba ya ba ni ba to da kada islam ba ba nabi ya ba alayhi salatu wassalam sunni fasara bala ni wa minna ma nam tunna ta ba wani ba ya renji maha tanana ba alqur'ana ayara alqur'ana ayara wa me nan ton le lamba tin ba tu yi wa wala ta bi yaran ke da wannan bil alquran wa alquran wa ma yanziqu an hawa in huwa illa wahyun yuha kina biya ko wannan yau ne ko anne la hawunda aba wannan yau ne ko rada ne ya sa ni yula wa yara ta gume ma tume ya ran gume ma tume don aya kana ya hawuli tizem ti ya hadisi wo ma ya alqur'ana wo wera ka be mi wo wera ka be mi wo ya yin kitin na ya ma ba ya san da men ga wani goma ne ba goma ba ko ba da nabi ya alaihi salatu wassalam wa bil ummi yaqulun ba ya manala da hafi wala ko sawa ya nan wanda mai la baqimu salata wa atu zakat lilan tayra tayra ayyalan jismu sala da da bin zakawa ayar goma munwa lakin kaifa nusalli kaifa nuzakki ton nan ti aku zamana ton nan ka zaka mana ya hadith ba yi na biya ba alayhi salatu wassalam ne wa bil ilman man ta yafa jil umri to ya bana donc waare fo kana tum ni sundiya wakala tanga donc kana tum ni islam ko ko kana tum ni islam ko ni ba yeburi waya buni ni yabe yaba ya bana ya yinji tuma ha ibaya yemin sidina Allah bi min alhamd dina dina ba ya sanna ba tana ya boji da ba ya bana la radi alquran ko ga mun na sura para pila tabo suratul nisa yadiya haram ta jam fu ko bamba nabiya ba alayhi salatu wassalam ba ba hato ya ba pila nas lilam batin fu jamana don ya rinki da hakin ba ibn kasire wannan nan sa bai tafsira kuwa a hasan wani ya tafarrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti musallam to ta ayara ya do an dai rubayt al ukhtayn illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurar rahima wal muhsanatu min an nisa yaba bila ta ba bila ta ba min hasan al qur'an ko alawtu ديلا لا حصل له حديث من البخاري ومسلم نبينا عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها الإسلام ذات الجيل ومن الإسلام بس من كل باهم تلمن نافع لفقراء ما كان لمدني وهو نانك فرا يفقراء ترى فقراء أبا وطن فنانتو عن ديهم فلنا أتا الإسلام ذات الجيل la har ni gindi ba ka be fo ni be furatan de fo ba ni na jira ba ma furatan to on tarba la fo yaba na biliza mana amma wake biya ba wayo furon ba sa dina ba sa kuma yo alquran ka bo ni lawa kana biya ma alayhi salatu wassalam bi ala hadith amma ma ka do wa yabu ni sunna wa yabu ni ni sunna ni ya bena ba ya ne gidi ma tirhan je se kalimatu sunna awahira ila bubu mu fa jila hanta wande ni na biya ma alayhi salatu wassalam ne me zimtiya goma na tiya tuma na tiya hanya ta tunan da baji da wani ha ko goma waye ne riya ta biya ma ila tuma khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama ayyira ta yam lihlam ba kuma ne ne ta yi ne da sunde ya hanzam ta alqur'ana da ndika wuri ta ba waye na biya mu goma ya hadith malawa yo ya bani ya sunna yo ya kuma ne ya sunna wa ila ma ban da fadi ni kazalika da hali bin jise wala tu mu waya riyam ta nabiyya ba alayhi salatu wassalam min la alayhi to waqt ma akatulun bahi wala rak'atayn al-fajira ma ta ya kuma ne ya wuka fosoi riya hadithu aisha radiyallahu anha wa ruwi fi batulun yannafi damba ashadda ta'ahuda نبي الله عليه الصلاة والسلام لا يهولا بطلهم وعنا لا في السفر ولا في الحضر أهم بيري بابسا أهم بيوي أهم بطلهم بهنا في البامبا يسعنا في البامبا بيبوي بيلا تي ركع تي الفجر فجر نافل دكار يبا لمي يقول تقوس يو يبني يقول يو يبني لا يا نبي الله عليه الصلاة والسلام أتوم لوتو هذا بيجي سنفو أن يعمل تبقى البامبا بما قوتنا مفاهمة نبي الله عليه الصلاة والسلام tana mai ya fa jina raye la mai ga mai tiri ko bai ran tin da yabun wannan ke sunna in haje ne nabi ya ma'alayhi salatu wassalam wakata ibn umar hadisa ko bai ran tin sa tabi'in su akaya rinda sakaran da jiram sanan ke na fara sanan ke na fara ti yamma ko ko wati ta yawan ne ya ni fara nan ti da ba ti yawan nan ba ta kare ko ya wala fara ba ne bi ta lama wakata kan sakaran ta ruwa ko mai bi sahaba ne ha dalili zai yaya a yi na biya kunna na zero wal ƙur'an ya zero tun da an yi mai in fi na farfa abin rubar koma yi ba ta alƙur'an na jirgin sigi da kimiyya wata ta na biya biya hanbe walam yan hana na biya ba alaihi salatu wassalam a ɓangaren tun da kan a baya raya ne no ya gune ya suna no ya gumuni da ya suna ba na yanka a kibar rahadin ya wani biyin ba da yin biya a tun yi bi ma ilhan gese wala umar a sahaba nda yiri ni tore ko banne ba a saka ko madina biye ila bukhari mun tare ma yobe ma yuba yuko lam ni dor ko ne ba ya bana banda biya ma alayhi salatu wassalam sahaba saka ma yire je ni nan ko ma ne ki da alquran lulu inya ka ta yi ma fa nadaru fil qawmi yige to ki hazama ko ba bayan ne ni da alquran ni to ya ki ni saka ni ma idan yau ya hau wuliri ti wala kan malamin maliki yawa garga faransanga ti bi bayi tulima bi ara kon bayi tulima ma ne ba ba ba ti fu bayi tulima no ba bon mana ko bal nabiya ba alayhi salatu wassalam sunnu ko bal nabiya ba kan to tuma bulla ba ji rai no ya bunin ya takrib rahalle ɓe gese waɗa nen han nan puuse to a timma waɗi nan kata ko wanje miiruwa ti wulgel mi tam lam yaɗi wala dannaka boole tonno te kole malikiya o kowa o gila kam tonɗo ko naafle tonɗo ko naafle ralam ti abarayi o koole yam waɗa tan kaña daga ha yawana le wala nabiyama alayhi salatu wasalam min sahaba ɓe kowa ibnu abbas e lamana te nabiyama alayhi salatu wasalam sahaba sa yima ti wuni ka han bi tan ti fo ken dan dan na balu wala na san bol fo san ti miro wa fo da ya sahab sa fan la be plira ba la ka ya ma ko wala ti fo ha san na ti miro wa fo ken da ti ba yo ko han sa ti bi ka ba na fira mi ke ti mi me ko wala na fira ka ma tore ti na ni ba na ko se le mu wa yo ya ta yi na bi ya da ni ko wala wala bi ya hana wala bi ya murna abasa o tondo te to sate ya sona abona baje o tondi bala mi ke tuge wa ya so wa na ya sa ali la mi sallu qabla al maghrib sallu qabla al maghrib sallu sunna qala fi thalitha liman sha ya tori ya riwaya tori don ma fa ya buni ga ya tambo lani ba ya ribu wayan idan ya to wala ribu sanan debe na ya ga sa annan tare ya la baje do bala yi gara aya halal wala hadithu muawiya wa tunabi ya alayhi salatu wassalam da kuma afsira yuwa abu yi su yura abu yi rabtu mi bi ya ruwa la ra an do ya lo ri wa zu yu la zu na bi am di tane injini eh wi wo do yi wa zu ba an ba yi tai ba to ne tai la muawiya sa bala yam injini wa saba a haramu aya haram na da ayo ba haram ne illa an nafsi ta'af ban mura ka min mulili bala fatun zamana ri ne yi de to bi birabe muso ya bana don ka bai da haram a bai da haram ne min ga kabilun dita don sahaba fa haram tunan ya bi a fa gida yi la ba sa don durewa la yi da an nora banniwa don ka haram don ka yawo liji da ya kuma ni ga ahiya sunna kan wala yi waya na ni lam san da da bi da kada insha Allah ya bunni ya ga na la hali wannan gese eh nabiyyu alaihi salatu wassalam mai ga goma nabiyyu ku sunna zizi biyama alayhi salatu wassalam wa na biya ku sun da zai yi mu sunnatul hasana wa sunnatul sayyi'a sunna ma bebe sunna ya sun wayna ya sun yo bebe ya na biya men da gobe a wa hadisa amman da ya hadisa wa kina biya ma alayhi salatu wassalam a awanya samba wa jamila la yamskin ba annabi ya baya ne ya tarse har to yi ba ko men afa han yi yin ba ma yi ba ka han yin ba ba ne anya na tina da men da tin yi ma annabi ya mutane yi kuma ni ga yi da bilale tabo ne da salatu jami'a zama ku sunwa don ba kan kana ay ku ha ta fara dinda da yi kuma han an hudu ne wuri ga nan ne da lamba to ya kan na fe la son wannan biyu Tibe ta wance da bamba kowa, in karbama, karbama, karbama, wadda ke ne ba, min kema yombe zinde ba sowa min kema wa fa na me nabi ya ba alayhi salatu wassalam tuluma ande wala khutba kamba tini kema yikin ke za ko an to kan ni wala korwa hande ni ni wala ba ya bi ni ngi ngi be na zarma han tikira wa wa ta annahu wa nabi ya ba alayhi salatu wassalam dole yo ko samba atuje ma amela dabe da zada la yani kema takadu yazmu ta'jizu an hamliha النوبة من غلط كنا غدمان أمبانا أنتم وغزا بحيا بدأي بيد البلق على عجزة النوبة من بطن وزعي يلقى من يبتعي كده أهوان دان نغلوا نرفع جلفاها نبيا نقوم لغورمها خطبة وهما نميلة نرفع يكرمها أنت أدن يكر بودن جميعا تعجزين دي فوتو ما دي تمرو ما دي وزوي ما زين سمعين بقى وكتنا أهوان يقولي يملا يفوتو يملا يريبو لا يبين النبيا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إن لونهم وان تمسا نلونهم وان سيما الإسلام قوة سيما هم بنار بيلا دي سيما يسون بينا سيما يسون لي سنة يسون بينا أهلانا wakar kanga la dilo wona no wani galagala anti ken nan to me yeme tala yin sonde te baye to na mo wani ni sinya ko to nda yin kan tikan to ma mo ban ye sonda mo boye a de wonda kana ne te kana wala don ayi tutu man sanna fil islam sunna wala sunnata illa ma wafaqa shar'a sun ka be da sunna da ya tumle ranan da ya sai ba ne shari'u wa gana shari'u ne ya wannan gana da wannan dogon kore ya da ya ba alaihi salatu wassalam gana da idan ka ka san da ya yau da tumli to wannan bid'a sun be ne ti bid'a yo ko be Allah abada islam ma bid'a sun ka bid'a yo ko be ya mu ba ko be ne ma bid'a ya dini wa ala ton dini wa ala ya to ya wa ala songo yo ya wa ala yuwe wa ala ya wa ala ma zemti ayam na ba mi bilu la mwa zemti ayam be sura zuru ya loto la yiri ya haso wa kire biyo ya ha ko ngana ande ke afa bo da tu wa'ala fa ya wa'ala don ni ne ko me wa ni don kan ni ma na zudina kuna biya ba alayhi salatu wassalam wa na la ko ke so bana Allah ya wuri biyo ni re bada buni ne biya ni re bada buni ga ya biya idan ne ne da hawa nan sai ka yi kan to kan dikligila wani zo da biya ta wa ya sa alwa na biya ma da fago ne a dikligila dɔw yɛrɛ bɛ yamu dara bɛɛ tigi nan tuma dɔw bɛ kari kan ka ba mɛrɛ mɛ te ha ye ti wɛn ɛ sunna nabi ala alayhi salatu wa salam ko yɛrɛ yi sun sɔn bi bi yinɛ nye bɛ lafɔ nan tum tum de yɛrɛ bɛ yamu tum ni fɔ tuba mɛ a fɔ te da zi ni na nabi ala sara tum tuma la zamana yɛrɛ mɛ tabi ni tum de fo ne bu tum da nyɔ yɛ bu ne yɛ sunna wala ko ne yɛrɛ ne yɛ yiri ni zaara ni yiri saka nyɔ yɛ bu ne yɛ sunna wa wa asar nabi yana alayhi salatu wassalam a hanyi min yasa yi wala zai sama yi wala kan ta ka a wara menin ce yasa a yi gire mai ce na zaran jirgin madina jama'a na yi wani wara da zai kome da wani nan bana sai run da kuma hanyar da gani ba da bilin ba da rabuwa muna ba wani run da wato ko ba da don yi kudin yi rabi ya musulma yi wani yabin mun dinga ya nabi ya ba alayhi salatu wassalam sunna ko an da zai jinin kami da kan ba ifonantuma umbuwato bama bona yoti sunno bona yoti bumuninga ya sunna hasana do sunna hasana bato na nata ngalaye ya nabi ya ba alayhi salatu wassalam ne na tuma la bana la sagla ma ya tutum nan da bajire wa garkan ma adfonantuma ma kubuwa yenda ya bumuninga ya masantuma yenda ta ya bumuninga eh ya sunna sunna bari nabi ya bi ya ba ya sunna sayya ya sunna ya sunna yebe la bungo bungo ma lam yashrahu Allah wala rasul yela bungo bungo na man ta bana ba ta nabi ya alayhi salatu wa salam ba bana ba ko ne yana fi da bungo dinga a ayo ba a ayo sun mai ya ba yana bidawo don bidawo bidawo fa ko sun mai ba bal bida ya bana ba bida ya bana ba ya ba wannan gana ne ba nabi ya alayhi salatu wa salam gana ne yinda ko ne yinda tinda ya sun mai ba يعني كده وإن بلا القرآن هو سورة الشورى أها شرع لكم من الدين أها ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه أها بلغني أمكوغامبا بلغني أمكوغامبا يولا تورما لديما بني قلهم لنسى النبي نوح لنستأسرفوا نبي محمد عليه الصلاة والسلام لموسى لعيسى فننسخ البنبفا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه yaina ba mun yana dina zugun tantar ba da rawa ta kuma ne ba na biya sunna da na biya mu wani wai waya wannan bara ba jamana yarin gidare da wadan mu wanda turun da ba ki ba fa wannan mun gana ya la wannan musu ya tilinge da so ban dan ba shar'u lahum min ad-din ma lam ya'dam bihi Allah an ga ma ha ko ban to rikan nan turun ti ya shari ti ya sunna wani wannan bayan la faru la faru na rabi yamana lọ́wọ́ yóò ti búnbó bún ní bàbá wà náà tún rẹ̀ tìbára bí yàmà àríwá sàlámù wa sàlámù tuma àbágbọ́nà àbásáàlà àbáyé ti ní tòun náà jìlọ yẹ ọmọ yẹ tàm tí ilé ẹ̀bùn ní ilé ẹ̀bìdà ní ẹ̀bùn ní ilé ẹ̀sùn náà wẹ̀nà ilé ẹ̀bùn ní ilé ẹ̀hẹ́ ẹ̀sùn náà wẹ̀nà lọ́wọ́ ha yẹ ti ma fún musul na pẹ̀pẹ́ra ẹ̀yọ́ ẹ̀bùn ní ilé ẹ̀bìdà lásán lè wà lè tọ́nu zamana ká tọ́nu zamana làfàmì bí ma fọ àbúrúkínà fasopa bí tàdé bí zá haye to sunna a tel gurura fada da sun mora sun fa biya gurura ma tara ko ise yina a wala sun da famu da ringe sil fa ga islama wala wabi ringe ba mu gungum ni gaba a fa ga islama ala ba ga ba mu ko wala sun dubi ton na ya meto wala nin sanda a fa ga da haye to sunna hum qassaru lafz as-sunna ala al-a'mal adh-dhahira nebelbeti ban digan da hayar sunna ban ku yi ragunda ke alisuwa ga yin tuma ne ban fahimta ta hayar sunnar zaman duk san da fahimta ta yi yin tuma da kudu sunna wala bai yi a kayan ne ta ba ha tuyar a ko ya sun walla iko ya wahala utabiyata donc ne bo fahame tinira nda pe fa pe sunnila nyere ni yeto na waka kana iba sunnila nyo ya ni fahme le yinda fa kaba da bo ko ya to zamana fahme le wotu ne bo fahme da ayi sunna abira je ko je ko kuliga wasa je ko kuliga a tije mo wala sa Allah ayo ayo bayanin ya sunnila babu zuwa ba fara sunna babu ne kenra babu ya ba alwiru ya sunnila ne me fara ji hayi sunna ai ene ne ga ba sunna ma ba ni ne ai ga sunna ni wala ni ka biya ni sa ai ya sun ba ba da kama haje da sibir ma ba da me ba haje da jin ba rote la ce ce ne me ba rote ne yi da sirra furu ba ai ya sun ba ya sun ba ya ni san na fa mi da rote jamare ni san na fa ma ma ti sunna ya ba bi ma'ana qassaruha ala al-a'mal adh-dhahira akwai rasul da fahimu da ya yi kuma ya dina tuma ya bera jama'a wanda ya fahimu babili wanda ya fahimu babili jama'a halin gere ne san da bibe a tibar mai koyar da wala sunna ta yi na ba mana zururi na sai da yi wani yesu ni mai bai wa a kan zamana kowa da ko hali bai adilla da ko bara robe da ko kurumsa a inda kuma hannan yiwo ce ya bahla zorande obena tazawala basunere yambana yoya nimsana men fahamu la woto yoya fahamu ga pido yoya bamba ngara dina kama ile kanga dini bamba ngara sundo tari kanga la zira kanga ngone ba hali benje kan tere wa ko ne mbebe to hayi di sunna a bamba ngara ko je wa hawo a bungo bungo ye to wa hawo ma zawa ya wa hawo ya sunna don ban fahamu men da ton tin fahamu bamba ngwana ti dum wo dum na biya ma alayhi salatu wassalam nan tuma ti bam da ka me bam ya da wa harun do wa harun bi sunna fa ya yi wa harun do a da sunna bam me gara jin gidi ba san da e wa ne yura a sunna yura tare ba wa harun do nan ne mala sama ba ga digne ba za ba ga digne ba za a wala yir kan ba ranar ban fa harbe ne mebe ti ba wala to jinisa rasama me kuyi rasulullah tilibara ya fɔn nan furu naase ma fɔn nan tun diinɛ tuuma laraama wa sunuba gomi ne bɛ fɔ an ti sun da ya misa wa lawa kan na yɛlɛ lahanta tɔn ka na yɛlɛ taaba lahali bɛ rahama wa fana tɛ nan ko wala riba ne la ko a to ko sɔgɔ zuru ne la wa tɔgɔ mɔ baga to bɔ zuru ayi ne ba la sun da fɔ ye ɛɛ an ba ba la ye sun n'o ye don ba ko yɛlɛ lamɛn ya tuuma taa ne ye diinɛ ye miso kɔ tuuma la an ba da sa bɔ tuuma la wala bɛ hali bi bi ne za kowa bi ne za sɔba ne bi ne yaka banbali ka na sun dogo banbali ka na yɛrɛ o sun dogo yɛ te wa de fa yɛ buli ne yakɔ yɛrɛ tira hali yɛrɛ tiɲɛ ɛ kari bi yaw sɔn wa runda runda ɛ mɛ bi ni wa mɛ bɛ bi sun de zuse yi wo sun na sarafe ya wa sun na aadi ya sun ni ya sahabsa la tabi inda sun na la sun sɛnpɛl ya zana ya sun na ne mɛ fa mɔtɔ ti wande fa ya fahamu babili wande fa ya fahamu babili rengi tin ya san da hayete ti wala bun bale huwa kana sunni wala bi kun salafi bun bale sunni wa ba salafi bal sunna dara yeta ko sunna hanzi be hoto fa ya sunni la fawa tilma fa ya salafi yo ya san na me ngaro yo ya buni ya kwera ni sa ba so mun ko to buje ya rengi tin na ya ni da tunda tunne ne da ba sunni moro da ba sunni more ti sunna wa la haso ni ne ni fama me ti ya fo a ba pe da sunna ni fama je fo je ko da sunna wa zara me ha fama da ti sunna fo lu ba da fo ko du je ka ran je ayya wa ha ba wa sunna ro amare ya tan so ayya da ba sunna ka fo du je ka ran je wa ya ko ni ba so ya barela do ma yi sunna ila na ko be na ya hada bi nabi ya ma alayhi salatu wassalam ne yi wala wama ko yese mati ya tuma mati ya huna mati ya nuka na biya mutum di tabun fa hadis ba iya gumun din ya sunna iya gumun din ga iya sunna don mana halin ko wama ton di ka dina tuma ton di ka wala dina tuma lilam annan tuma ma ti ya nabi ya alayhi salatu wassalam sallama tuma ti fo ba me ma ko ba tuma ye ton wala yurma hando ala torbore yuro dogala yelatiya sunna natiya wahabundo yare ikite bamanande sin pindo ta bamanande sin wala ila kote wa lameka batolo banjigira njamma kote wote a la wakata wanziru samea muhammad bin abdul wahab alayhi rahmatullah ni awal na mpupi njira mpu sunna banyi wa wa jimam zabana ya bile mpili ya adam ya tabe manta wafe don waka kana yi wa wa liban ko ala hadithan na furati kan tuma tinaba ya hawa da sin nan yi bidala yi bido la bi kuma hannan zabana da mayo bana yi sunni la bi ya wa hawa nawira maha islamu la sunna la wahabu ya marela don wakata na mora rabi wala ira zamana halin silkan alquran sama la tafsira la karam hadith ga mura mufahna ignan dum islam na nigi nigi nabi ya alayhi salatu wassalam wa na la zamana mai na ta bu mayura da ala ta za da ba wahaba da yan na ba an kama ji man jibi akali na kan beye akali ma kuyin kan beye la be da za da ya wahaba ayo ba sai ma kun beye ليس أو مهما فهم وهذا نقول إذا كان اتباع محمد موهبا فأنا المقر بأنني وهابي هل كم النبي عليه الصلاة والسلام ونوى تبع القرآن لحديث لفنا فوق إلى وهاب من يمن يتوى من ذاك أنت زمان جيل ما نكسيته تمام يا وهاب ومين وهاب كيل وهاب وكوين سانساكي bala banga mo hata la jo haba ya nabi ya alayhi salatu wassalam wa nama nene nga la bo jo haba da nene ko ne mo ya mdewo la bo ma da ya ba ya mo ya me mi yo do mi me betu zabana ka ni me betu zabana ka dilillah mo ni la so man banga me wala ka be islam wa